da isowar ɗiyan ƙasar daga ƙasar kuwaiti an killace su na tsawon kwanaki goma sha hudu kuma a lokacin da aka gwada su ba su da alamar suna ɗauki da cutar ta covid-19 gabanin ɗebo su daga kuwaitin gwajin baya-bayan nan da aka yi musu ya nuna cewa 35 wadda ya yi kashi 15.15 a cikin suna ɗauke da cutar ma'aikatar kiwon lafiyar ghana ta bayyana haka a ranar lahadi 31 ga watan mayun shekara ta 2020 Malik Suleiman ɗan jarida ne kuma masanin halin rayuwar duniya ya fayyace min dalla-dalla hali da aka shiga ciki. Yanzu tun da resources ya yi positive yanzu ya kamata self-isolation ya kamata a cire su cikin bainin jama'a kai shi wani wuri daban saboda ghana health service suna da designated center da suka ajiye ma waɗanda suka test positive wannan ciwo da wurin ake kai shi ana ba su abinci yanzu waɗanda da suka test positive wurin nan ba kai shi kuma da an kai shi za fara treatment in an ba su maganin sun sha wanda ya samu sauki Ba a koma a yi mai test kamar su biyu ko sun uku Instead, issuing the after man, the by man, return legacy to resume an ya sallame shi kenan. Wani irin tasiri samun wasunsu da cutar zai yi wa yaƙi da ake da cutar a nan Ghana. Ba ka lura ba gani an yi wajen su an lai wani foundation if you like. Foundation da aka lai shine ne mun cire designated center akwai COVID-19 designated center in kaje nesa Greater Accra Regional Hospital ba da ake kira shi range hospital sannan akwai other places da aka cire akwai magunguna da sauransu health workers kuma wani adequate preparation an put measures in place da yake idin kafin su zo gama an yi arrangement ba ka jin yadda cutar ke daɗa ƙaruwa zai yi wa Gana illa a idanuwar duniya ciwon case count ya ya increase in kaluba on the hmm. last count. But my mutani now she come to in case count in my case count in for eight thousand. The company two eight thousand. The woman mutani talatin da bakwai suka rasa rayuwa. Amma in ka duba wasu kasashe kamar su United States, ka duba su England, ka duba su brazil su russia mutane sun kamu da ciwo da dama kuma ai mutuwa da dama kuma in ka duba mu kesin mun ga mutanen da ke mutuwa bai kai 1% ba abin da ke da ban tsoro ne wanda yake dama yana da wani ciwo kamar ciwon hawan jini kamar ciwon jini da sauransu kamar su hepatitis b da sauransu to wannan shi ake kira wannan underlying health condition to waɗannan su ne in ciwon ya kama to sai ka gani in ba Allah ya kiyaye da sai ka ga an rashin rai da wani kuma na jima wannan su samu waraka Redwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana